العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة وسجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna majuna lalema hadin zuwa ga dausayin ƙur'ani mai girma a wannan wata mai cike da alkhairai da albarka albarka ko kace albarkatai yadda bahaushe ke jamin albarka Allah ya ba mu albarka wadda ba ta da iyaka da kuma azurta mu da karban ayyukanmu da sabon kishi za mu mara lada ba ba kuma hada ido bacci za mu yi mara lada ba ya Allah to ina ta mawuyi kamar guda biyu ko uku Wa عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إياكم Amin. Yana yake hukuncin wanda ya ta'ammuli da kwaya bayan an sha ruwa kuma mace ta ce sai mutewa ta yi misali karfe goma na safe ne ne hukuncin azumi ta to muna dai neman tsarin Allah daga dukkan ayyuka na sabu da duk abin asha da abin kunya Allah ya kare musu ne gaba da tambayar ita ce hukuncin wanda ya sha kwaya kuma ta bugar da shi kenan bai samu hankalin shi ba sai wani shekari gari sai da kare gare waya ya matsayin azumin shi ito ita ibada dama aita mai hankali inda har an tabbatar kwaya ta haukatar da shi ta cire hankali Ba ya gane fari da baki ibada ta faɗi a kashi domin ka'ida ita ce al'aqdu manaqut taklif idan talla al'aqlu ikhtalla taklif wannan ka'ida ce wai shi hankali shine maratayan kallafa mutum ibada in dai hankali ya gushi man in har ya hauka shi a dalilin shaɗin sai ba magana ibada illa iyaka Allah zai tume shi akan wulakantar da kyautar hankali da aka bashi ko da ran lafar idan Allah bai sa ya tumba amma in dai misali a ya sha ne kawai ka bugar na lokaci ya dawo zuwa hayyace shi to a lokacin da ya sha da daddare ba lokacin da ake azumi ba la'alla kuma dab da sahur ta kace shi can da zai iya gane eh lokacin sahur ne eh amma kila yana da yana da yin katantanwa da katankata na misali sauraka wannan ba zai tasiri kan ingancin azumin shi inda ba mun tabbatar da cewa kwayar kwata-kwata ta tafiyar da hankalin yana amsa sunan majinuni ba da fata an gane? Allah ya samu dace wa alaikum wa rahmatullah na hukuncin aure cikin da auren da ƙarfi da yaƙi ni dai mata ta ban sake ta ba iyayen kuma sun ce ba za ta dawo ba ni kuma ban sake ta ba kuma ma da yanzu haka ni ina cikin tsananin takura hmm. shin ina da haƙƙi a cikin haka to dangane da iyaye da ke zuwa gidajen 'ya'yansu mata musamman matan ila ma hadda mai gidan su tafi sai fito mun ɗauke ki daga gidan auren ma a fata wannan al'ada ce ta jahilai ta marasa azanci waɗanda ba su kimanta dokar Allah tun da lokacin da kuka aura mai ba ca kuka kai mun baka ba ba roma da bin dokar musulunci sai da kuka bi daki-daki kuka ba da sadaki da wali da shiru da kaza kaza kaza ba shi inda yanka ne ta inda aka hau su ne kamata a sauko misali inda ya saukon ta zama dole amma ku je ku yi karfa-karfa don kun isa ki fito mun tafi da kike da farko dai tukun kun ta alfarmar shari'a kuma ba haka Allah ta'ala ce a yi ba kuma kun sabi Allah kuma kun shiga haƙin ita kanta 'yar taku ballin suna mijinta kuma kuma suna da iko su zai to mun ki don ba ku da iko haka saboda kun shigo gona kun shigo ba ta ta wadda take ba ta ku ba a iya kafsawa da ku ba ku cewa ai mu muka haife ki yau ku kuka haife ki ba ku kuka halice ku saboda dokan mahalicci bai ma ku dama ku saboda masu irin wannan su sani suna aikata jahilci ne idan shi mijin ya ce ban yarda ba kaddara kai su kotu in za a yi adalci ana iya cazarsu. su da shiga gona da ba ta su ba amma tsaya sai suka fahimci a'a mijin ya zo da mummunan halin da ba za a iya jure ba kaddara ta cikin dan kwaya ne ko ya bayyana matsafi ne ya bayyana ya bayyana misali yana raya bid'a karara har da shirka ciki a'a sauran an zo da mugun abu a irin wannan kwata-kwata ba za a jure mutu ku zo na kasa maganin gida biyu kashi na farko dai ga yin yake komai yana nan salin alin aka yi irin wancan ɗanyar aiki na biyu akwai dalili da ke halatta ka to nan ana yi ɗaukar mataki saboda magana mai lahallari wala ya shillu lahu suhbatu fasikin wala mujalasatu da ghairi darura yace zama da fasiki baya halatta to inda ya tabbata misali baya sala yana shan giya yana tabbata ya kawo matan banza to ai wannan an samu lasisi da dalili na ɗau mataki na a ceto ita wannan mata daga mugun halin shi bal 'ya'yan shi ma a kai musu ɗauki domin kada ainihin halin shi ya yi so zuwa ga ƴaƴan shi wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq yawa suna roƙon addu'a wallahi dukkan muna bukatan addu'a Allah muna da bukatu ba su da yaka Allah ka biya mana muna da abin da muke tsoro Allah ka aje mana shi muna da abin da muke kwadayya Allah kai sarkin baiwa ne Allah ka ba mu sama da mayin da muke tsammani ya rabu min kai ne akramul akramin kai ne arhamar rahimin kai ne kace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum don amsa Allah ka amsa mana bayin ka ne duk gaba daya mun zo saboda littafin ka mun bar abincinmu mu da abin shan mu mun bar sha'awar mu saboda neman yardanka Allah ka kalli wannan hali na mu ya Allah ka sa mana dauki da agaji da taimako da tanyo a wadata mu da arziki da danka shugabancin kasar mu a hannun mutane na kirki ba su yi su ya rabbal alamin jalara kuma wanda ta nisa ƙasa na gaya muku wannan abinda muka fara ne fiye da shekara kusan ashirin a tafsirinmu <clears throat> na ramadan saboda sanin darajar sahabbai sai muka ɗan ɗauko cur daga labarinsu to wannan mun fahimci kwarai yana da matuƙar amfani sai zaman to mun tara alkhairi biyu bayan shi tafsirin kuma ga wani abu ko da dai sama sama ne game da sahabbai na fara muku da labarin hajjaj ibn ila jiya na ce zan ɗauko muku sunayen sahabbai guda nawa zamu fara da as-siddiq mun dan fara farar sama sama ko to yau za mu dan taɓo wani abu game da shi Abubakar shi ma ba ne. Za mu ɗauko wani ɓarayi saboda la'akari ba lokacin kira ne lokacin to amma kuma muna kiran wannan guzurin majalisi tun da da amfani sai na abokan na siddiq zai magana a kansa a matakai da yawa amma dai wannan mataki na farko ɗan kaɗan farko sunan shi sunan shi abdullahi ibn usman da yawa musulun sunan shi gajiya sunan shi abdullahi ibn usman an gane ko abdullahi ibn usman sunan shi ke abdullahi ibn usman ibn amir ibn amuru ibn ka'ab ibn sa'ad ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر القرشي التيمي wannan shi ne salisalar abokan musulmi an gane ko ya haɗu da manzon Allah a kakansa guda shida na shida kakan ji mutum yana cewa eh mun haɗu da wani a kakakala a muna faɗa ba sai na abokar sun haɗu da manzon Allah a kakansu na shida shi ne murra ɗan ka shi kuma ɗan lu'ai shi kuma ɗan khalid ba ƙorin shi ne za ku samu wannan bayani cikin littafin al-isaba fi tamizis sahaba na babban malami ibn hajar al-asqalani mujalladi na kuma sannan fitaccen marubucin nan mai suna ainihin majdi fathi as a littafinsa mai suna wato tarihin siddiq rayuwar shi da gwagwarmar shi shafi na 27 Shi ne yake cewa ya haɗu da manzon Allah a kaka na shida wato murra ibn ka'ab <clears throat> ana masa laƙabi da abu bakir da yawa sun ɗauka wai ana nufin baban budurwa ne saboda aisha budurwa ce to ai sai ce abu bikir bikir ta kasar shi ne budurwa amma bakir suna nufin dukkanin wato gansamemin matashin raƙumi wanda ba shi da kafara wannan suka kalla game da shi suka ce haza abubakar bai san kasala ba bai san nawa ba yana da kazar-kazar tun a jahiliyar ballantana a musulunci su mutanen kirki haka su laƙabinsu ma sai an ɗauko suna mai ma'ana ƙwararriki ka ji dalilin kiran shi abu bakarin kuma bakar jami'ta shi ne mai wato ainihin bakara ba bikara ba ko kuma ka ce abakar a raftun amma cikakken sunan shi abdullahi ibn usman usman yana kiransa abu kuhaf sai sai na bakar yana da laƙubba iri-iri fitaccen lakabin shi shine al-atiq na ga muku cewa wanda ya sanya masa wannan lakabi title al-atiq annabi ne da kace wato annabi ce da shi anta atiqullahi minan na auraka kai yantaccen Allah ne gabarin shiga wuta ba kai ba wuta la ilaha illallah a wata ruwaya suka ce annabi ya karo sai ce duk wanda ke son ya kalli fuskar wanda aka yanta gabarin wuta ko kalli abu abubakar sai sa kuka yana tsoro don kare rudu ji fa su suna da garanti amma kuma tsoro suke hmm? to wannan lakabin kenan daga wannan lokacin aka ci gaba da kiran shi a teku za ka samu nan bayan cikin littafin Al'ihsan ihsan fi taqribi sahih ibn hibban mujalladi na goma sha biyar da isnadi wanda yake sahihi a wata ruwaya nana aisha isa take cewa wata ran abubakar ya shigo ga annabi sallallahu sai manzan Allah ce da shi abshir fa anta atiqu Allah minan kai farin ciki kai atiq ne intaccin ubangiji gabarin shiga wuta tirmidhi rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ainihin 3679 cikin kitabul manaqib albani kuma ya sa hashi cikin silsilar sahiha hadisi mai lamba 570 ainihin hudu wannan ke saurata asalin kirin shi a taik annabi ne da kan shi ba shi sai dai malamai sun faɗo su daga cikin dalilan ku baya ga wannan daga ciki sun ce an kira shi a tek ne li a takati saboda kyawun fuska shi yana da fuska mai annuri ga murmushi ga sakin fuska wannan za ku samu cikin littafin al-mu'jamul kabir na imam al-tabari arabtum suka ce innahu kana qadiman fil suka ce a ah, an kira shi a tek ne ma nan a tek abu tsohon wanda ya dade mana ya daɗe ya tsufa cikin aikin alkhairi tun tun tun tun tun a jahiliya cikin al'isaba na al'imamu ibn hajar mujallabi na farko suka ce an kira shi a teku ne a wata ruwaya bayan mun ji asalin abin da an sauka sai ko ba suka ce dalili saboda mahaifiyar shi duk lokacin da ta haihu ɗan sai mutu ita ɗa baya zama to habon kuma yana damunta rannan sai Allah mata baiwar ta haifi abubakar sai ta ɗauke shi ta je ka'aba ta ce ya Allah wannan haza a tekuka minal maut Allah ka ‘yanta shi gabarin mutuwa kai min baiwa da same shi mana ya Allah kaji fa ba wasu kan ce Allah ya bar makan shi ku ƙari zamanin inna lillahi hausa za ta bi kakanninmu kan ce Allah ya bar kan shi mu samu muka taba jin wannan ba kakanninmu suna faɗa idan aka haifi yaro musamman dan wabi kun san wabi sai ce to shi ke nan ko da dai wabi kun san akwai canfi don har aski ake na wannan samun da ok saboda ka sukan ce to Allah ya bar kan shi mu samu ma'ana idan Allah bai karɓi shi ba shi ba mun samu ba to sai uwa ta ce ya Allah wannan dan ya zama atiq dinka ka inda shi gabarin shiga wuta wannan dalili na gaba kenan an ba ka ba mun samu dalili daga hadisi wanda duk wannan karfi arantum daga nan aka kira shi da suna mai atiq wannan magana zaka samu a cikin littafin al-kuna wal asma na ad-dulabi mujalladi na farko shi ma ya ciro ne daga littafin malamai wannan cikin lakabinsa guda biyar na ɗauko ainihin atik na ambata saura da idan Allah kila aji gobe muje ga aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول نعم والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله نعم وكفى بالله وكيلا الله تبارك وتعالى يفدي littafin shi mafi girman littattafai gaba daya wanda shine gagara badan dukkanin littattafai shine almuhaiminin alai littafin da shine jagora kusan littattafai littafin da in ana karanta shi ba a daka yi surutu littafin da ake so in ana karanta ka dinga karantawa kana fahimtar me ƙorani ke sai arabtun littafin da in ka karanta shi ka ƙudurta aiki da duk darasin da ke littafin da ake so ka nace makaranta shi ɗazu an turmi wata tambaya malam da wani hadisi na sayid na ali na an cewa ga addu'ar haddace ƙwa'ani za ka ce kaza kaza kaza wannan addu'a tana ta yawo sai dai hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi ku daina yaɗa shi ƙur'ani in kana son ya zauna ita maza kawai iya rai iya fata shiga sojan badakari. ka yi ta maimaitawa ya saddausari daga cikin matasan limamin harami a yake cewa malamin su ibrahim al-akhbar shugaban makarantar ƙur'ani a madina yake cewa sirrin ƙor'ani kawai ka dinga dagewa kamar mai tashi ɗauki aya ɗaya ka yi ta sau ɗari misali na ga suka ce ma ta karrara ta karrara abinda ya maimaito yanan nago sai ya tabbatu ba wata addu'a da ta inganta cewa ta hadda ƙorani ko da ka ji a baya ana ta ba mu rubutun sha sannan ka falatan sai wai ayar hadda ke ana yan tsibu wani abu da misali Allah ta ba mu kiyaye littafi. Allah ta'ala ya ce ko. karanta ko waya na ta'atun sai ka iske wata jama'a cikin masu da'awar musulunci suna cewa da kiyama zan Allah mun yi da'a mun yi biyayya amma fa'iza bara zo min indik da zarar suna barin inda kake idan suka fita daga wurinka ya rasulullah bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul kalmar bayyata asalin bai shine wato at-tabyin duk abinda aka yi da daddare ana kiransa ne tabyiti idan kace jalasal qawm wa bayyatu amrahum laylan da haka ainihin wani mawaki abidatu ibnu humam yake cewa atawni falam arda ma bayyatu wa kanu atawni bi shay'in nukur ma'al shahid ma bayyatu sun zo min da abin da suka yi kus cikin dare ban kuma amince da haka ba kenan manin tabbiti ke an gane sauraka idan suka zo wurinka za su yi mun imani ya rasulullah amma suna fita daga wurinka wata jama'a cikinsu sai su canza cikin dare sabanin abin da ka gaya musu amma su sani wallahu ya tubu ma yi bayyito Allah yana rubuta abin da suke tattaunawa cikin dare to shin Allah ne ke rubutun? Hmm? na'am? Allah ne ke rubutun? yanzu ayyukanmu Allah ne ke rubutawa? shi ne ma amma ta hannun? haifin gane hausa don ya ce wa ina alaikum da hafibin kiraman katibin kirin mala'ikun ne ke rubuta amma wa ya sa su Idan Allah ne hmm? idan ka ce wallahi Allah ya ciyar da ni da safin nan shi yin kolo ma ya sa a bakinka ka gan shi ne? e eh, a babana ne ciyar da ni baban nan wa ya ba shi damar ciyar da ni a shi komai dai na Allah ne kun gani mutum ya tashi daga kano ya lagos lafiya shi kai Allah ya kawo mu lafi shi ya tuko ita ma wai ba da dabarar tuki wai ba da sahalewa wai ba da hikimar ka ga komai ka bar ma mai duka sai ka samu alkhairi duka arabtun saboda haka ainihin Allah shi ke rubuta abinda suke faɗi a cikin dare na kus kus kus fa'arib anhum Allah ce ka kauda fi kyale su kawai wa tawakkal ala ka dogara ga Allah Allah ya kuma babban abu ne menene tawakali sallama wa Allah kan lamarin shi amma a lokaci guda kuma ka ɗauki mataki na samun nasara akwai tawakkali akwai tawakali tawakali baya halatta tawakali shi halatta menene bambanci to misali mutum ya ce ko da jini dan makaranta ne na dogara ga Allah ni ba sai na je aji ba kuma ina son fito da first class ya to ne tawakkali kuma sai ba ka hujja ce to ai wallahu ala kulli shay'in qadir ba Allah na duka ne ce eh, yana da iko kan komai amma kuma ai an ce ka dau mataki to da ka tawakkali shine ka dogara ga Allah amma ka dau mataki wani mutum ya ce ya rasulullah na taho wurinka ga taguwa ta, zan shigo wurinka in batta ban daure ta ba in dogara ku ce je ka daure sannan ka dogara ga Allah a shekar ka ce da mutum ya sa pavlov ya sa ki din kare mota kai baka da imani sai mu ce imani kina kun gane ko sura ka mu fanci da kyau a cewa na aishi baya sana'a ai tunda bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci zai hana shi mana tunda ka zama rago ta shi ta na kai a rastun sun fahimci kansu na tawakali da kyau don ba haushi yana da mummunar fahimta kan tawakali daiwa daga cikin shi ka zauna kamar san a allo wai ai ba komai allah zai kawo na ya akai kare yi ƙoƙari sannan ka dogara sannan kuma ka yadda ƙoƙarinka ba zai baka ba saboda zafin nema sai ka tara alkhairi Allah ta'ala ce ka kauda kai gabarin su ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah shine maishi a matsayin sa wanda ake dogara da shi Allah ka isa mana duk abin da ya dace aya ta gaba malam afala yatadabbaruna alquran hmm. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن شم متاني باصة لراد القرآن الشيء للتدبر إيه، تدبري ككرمت آية كشحتني الله كنفي كدو كمثالي أفلا ينظرون إلى الإبلي كيف أخبرك mutane ba sa kalli raƙumi yadda aka halitta shi to ana son ka ɗauki izina mai aure. raƙumi jirgin hamada sai keta sahara ko ba haka ba ya jure kishi wanda kai ba za ka jure ba kuma tozon nan nashi ruwa ne inda za ka soke shi tankin ruwa ne Allah ya ajiye a wani Allahu Akbar Allah ce shi mana hmm? a wata dabba ne mamaki wata dabba wai ba ta shan ruwa in ta za ta mutu na ga dabbar in ta za ta mutu kuma ga shi ce waje allah milan kulle sha'ilai daga ruwa muke duk abu mai rai na yi mamaki wani dabbar na mace sunanta ne amma kila zan bincika sunanta ba ta shan ruwa akwai kuma dabbar da ke da ainihin zukata guda uku jalla jalaluhu malam wasu dabbar in ka in hikima ce baka fitar Allah hikima ne kawai don ka kana magana ne wata dabbar sai ta nuna maka alfarma ungulu ta tashi kai ka tashi mana Allah Allah Allah shi sa kada dan Allah ya baka dabba kuma ka zalunce ta ina tausayin waɗanda misali za su lo da dabbobi shanu daga nan zuwa Lagos kaga an sa su a cikin mota 911 malam kaga makogoron dabba akan bodi sai kaga wata makogoron kusan za su gamu da abin da suke kira shakewa suffocation kafin ka kai gadon kila sun mutu wallahi da suna da magana ya sun ce ka tausaya mana da Allah ya mai da mu ba wai don kafi mu ba da sun faɗa da ka sha mamaki tadabburi ke rayuwar da ba ta da lura ba rayuwa ba ce to Allah ce mutane ba su la'akari da ƙur'ani ne walau kana da ƙur'ani ya kasance min indi ghairillah daga wani daga gun wani ne ba Allah ba sharadi kenan walau suna kiransa ne harfu limtina lilimtina ay harfu limtina al jawab limtina al shar al jawab mafqud لأن الشرق أيضا مفقود دا قرآني دا قول ومني تبارقون ونبني لقوم الله نكوي shi yasa duniyar duniyar masu suna iya iyawa sun da ƙur'ani suna yi sai Allah ya tozarta su sun duniyar kafirai sun iya iyawa su har ma sun samar da wani ƙur'ani kwanaki amerika wai shi furkanul haƙƙa furqanin gaskiya ni an kamun kofin qur'ani na gani shi aikin banza wa halallu ba dai qur'ani Terry John a ainihin Miami kwanaki a Florida ya yi yunkurin kona ƙorani amma mai sau da can su kafar suka ce karka ja mana masifa suka hannu 2013 littafi ne malin gajara ba dau riƙe shi za ka tsira karanta shi za ka ƙara azanci da wayo haddace shi ka zama ɗangare cikin shi sai ka zama na kusa da Allah sharaɗin ke aiki da shi ka mutunta shi sai ka mutuntu yana da haƙoƙi ɗaiɗaiɗai guda goma sha da ƙwa'ani kuna son ku ji su? ku bar shi Allah kai gobe Isha, saboda haka ya ne ƙwa'ani ke Allah ya rantse da shi yace yasir wal qur'an hakim qaf wal qalb majid sad wal qalb majid ya rantse zan arabtum saboda Allah ta'ala ce mutane ba sa la'akari da qur'ani su lura da shi da daga wajen wani ne can ba Allah ba lawajadu fi ikhtilafan kathira wallahi da sun samu tukka da warwara da yawa cikin shi sa ƙur'ani ke ƙalubalanta duk wani addini ku kawo littafin addinin ku sai an gamu da tufka da ruwa da contradiction daya ƙur'anin da muke karanta a gabanku a kano a yanzu shi ake karantawa a makka a madina a fa'is a america a ko'in sabani kake da shi na yin kara'ar wannan fuskoki ne kamar taho iyaka wani ana kiran ta amma inda zan zuzzage muku kurakuran da aka samu a cikin littattafan kirista bible sai ka mamaki da yawa dauki john 3:16, cikin allah misali in ma kana karanta kabar studies da sauransu misali ka kamanta da jeremiah 3:9 mai aka ce allah ce da ƙur'ani daga wajen wani ne can ba allah ba La waje dofi 50 lafan kafira da sun samu saɓani da yawa a cikinsa aya وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم نعم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به الله نبيانه يني نمتاني ماسيا تجي تجي daga cikinsu akwai da imani bai zauna a zuciyarsu ba Allah ya ce azza wajal ja'ahum amrun min al-amn idan wani al'amari ya zo ga irin waɗannan mutane a wannan zamani na farko kuma har yau har kiyama ta tsari abin da shafi ka tsaro a ra'obi ta si su yada hmm? al'amari na tsoro ko na tsoro kalli ba akwai tsaro akwai tsoro me muke da shi a najeriya yau tsaro ko tsoro to allah ka ba mu tsaro kun san tsaro na daga cikin abubuwa guda bakwai da na sha faɗo. na faɗe su ma shekarun biyar da duk gwamnati sai ta samar kafin da zama gwamnati na karfafiya samar da tsaro amma yawanci muna ɗaukar tsaro a tsoke a takure mu fahimtar mu da tsaro kawai akwai makaman yaƙi akwai sojoji akwai bindiga na'am wannan gaskiya ne dole ne ai to ma hakikanin tsaro zuciya a tsare ta gabarin mugun abu shin ba ana neman tsari daga mugu ba ne me yasa ya ga mugun zuciyar ta lalace ashe a gyara zuciya duk mutumin da ya san ka wannan aikin zan mutu Allah da min hisabi to saboda wani na tsorata fa yan sanda sun huta ba ku gane ba ku da haka malamin suke cewa lau an safan nasu da faraha alƙazi da mutane sai makanta adalci wani da alƙali ya huta da ba magana zuwa kotu ba magana litigation saboda haka hakikanin tsaro a musulunci ya wuce yadda mu muka ɗauke tsaro shi sa Allah ya faɗa a cikin sura ta shida aya mai lamba 82 yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani ba su hargitsa ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan suke da al'amunu tsaro shi inda shirka ta yawa sabo ana cin kasuwa ba a ɓoyewa to Allah zai janye tsaro ya jefa tsoro kuwa kuma abin da zai baka tsoro abin zai fi muni tsakanin waɗanda suka ce su musulmi don su sun ce sun san Allah amma sun raba masa kafa ya kafiri kafiri ne ai ya ci dure su da tsinke kai da kace kai da Allah ashe mai dare to ƙila sai haka din ya janyo maka fituna sama da zamanin kafir Allah ka kyashe mu gaba kun gane kuma tsaro saboda muhimmancin tsaro in ka karanta sura mai lamba dari. da nawa ne da gudu aya ta shida ya ce li ilafi ƙorashin ilafihim mai wasai can sai ce allafi af'amahum min ju'in wa amanahum shine mahallar shayi Allah ne wanda ya wato ya ciyar da su ya kosar da su daga yunwa sanai ce wa amanahum ya ba su security ya ba su wato tsaro daga tsoro to kafin tsaro ya samu na sha faɗa a hausar da nake faɗi in kana son tsaro sai ka tsare tsarin mai tsaro ya baka tsaro ya ɗauke tsoro kun gane hausar a tsare tsarin mai ba da tsaro Allah kenan sai ya ɗauke mana tsoro ya kawo mana tsoro kalmar tana da wato kamar shigayya cikin juna misali amma tsaro ita ce magana yau ba ka iya tashi daga banki a gabashin najeriya a maiduguri bodanmu da chadi ko cameroon ne banki garin amchide misali ka wuce banki ka wuce baba kun san wurin ka tashi gabas ka fita har same boda kaga gabas da mai kenan yamma bodoji ne yau sai boda kama da ina kongolan kuma mu da benin da benin yawwa kuma ka tashi daga nan ka je kwangwalan kwangwalan kauce daura kafin ka shiga ainihin wato matamai iyakan mu kenan son nan bangare arewa kenan ko kudu sannan ka tashi ka tafi obubra kun san obubra shan kusa da ogoja a cross river nan kaga na baku gabas yamma kudu da arewa yau dan najeriya ba shi da kwanciyar hankali ya ji waɗannan wurare a kwanciyar babu babu tsaro sai tsoro hanyoyin da ma ake bi na sufuri tsoro ake bi ga jami'an tsaro da bindiga sun suna bin jirgin kasa a fa sojoji da bindiga suna kuma zara ido mutan suka ce kwazo kuna zara ido ku tafi kan titi to gashi hatta jirgin kasa ma kaji abin da ya faru Najeriya Allah ka gyara mana Allah Allah Allah ka gyara mana kasa wallahi in ka ji kasashen makwabta nan sai ka ce wai yau nan za ka tashi ka je Niamey ka tashi tun daga Madawa Madawa ga sanar iya kan ne kusa da ka yanka ka tafi har wato dogon dutse ko ba haka ba har ka wuce ka tafi kwarin ruwa hannun yamai har tilabere cikin dare za ka yi tafiya karfe ɗaya ba ka tsoron kuma amma najeriya ba zai yi daga gane ka tashi daga ainihin accra har ka zo a flawo iyakansu da togo cikin dare ba tsoro nisa ba ya faru a najeriya to kuma an ce kudade maɗuɗai kudade masu nishi an sinka an sanka su sinki kenan bahaushe ya mai da shi bahaushe an fanka su an nutsar da su saboda tsaro amma ina tsaro so mai dalili da wahala inda suka ci gaba barawo ya sata wallahi ya sha Allah bai saba nan take akwai kayan aiki a siri da tun baya sata misali a garin jidda kalli girman jidda ne jidda sai ka ɗauki maka uka sa a jidda ya jidda matsarawa da isa sai sata ya kwana ba tun da ake shi ɗinsa au ito ai mala wallahi saboda muna da yawa ne a najeriya kun kai ce na yawa ne mun kai ce na mazuwa suna ba mu labari da kai suka je garin kwanzo kuka samu tun ya ciwa ciwa ya zauna lafiya tun da a gano shi najeriya ita ce kasa ta bakwai wajen yawa a duniya shi da suna gaba da in yawa kake mu sauran da ke gaba su da tsaro india ce ta biyu america ce ta uku america ka musu magana tsaro a dokan jeji sai ga helikopta a kawo agaji mu ya tsaro kuma kasar da aka ce sojojinmu da ake jin masu tsoronsu in suka je yaƙi wasu Allah ana shayin sojan Najeriya yakin ba sa sa an sani amma yanzu ne ke faruwa yanzu eh adama na ce wani ce zane lokacin da tsohon shugaban ya sunan kasar da ne senegal a gambia ya wa mai ko lokacin ikon ji ina ji mulki aka yi mai aka zaɓe aka yi aka kada shi a zaɓe aka yi aka yi ya bar gado ba ya turjiya ba ya ƙi ekawai suka ce ka fita yake aka ce ga sojojin najeriya sai ranta a na kare yanzu ina wannan karisma din suke ina mutuncin ina kima to lallai akwai abin da yake faruwa akwai da kila suke cin kasuwa da harkar faru ga alama da duri ya kama ana kantasi da jinin mutane wallahi Allah zai tambaye ko ba jima ko ba da masu mulkin da suka kawo na suka kyale da wanda suka ba da dama da sarakunan da suke da hannu da kowa ne muna da kuma Allah ya ce ba ya taimaka ma shugabanninmu su ci gaba da yin abin kirki gaba da tono da fito da waɗanda ke da ruwa da tsaki cikin wannan harka ta ƙala, a harkar rayukan mutane amma al'amun tsaro shi ne an yi lokacin da a maiduguri sallar magariba ba ka yi a fili tsaro to allah ta'ala yake cewa idan lamar ya zo musu na harkar tsaro ko tsoro a za'u bai ta su dinga yadawa wata wannan yana gaya maka harka ta tsaro akwai abin da ya kamata a yi wato a ɓoye yi ko makiyinka ne ya gano sirrinka ai magana ta gari ne za mu kai hari gobe lokaci kaza karfe kaza to ai kada ka bashi yar manuniyan ki ko to akwai abin da ya kamata ka ringa dan waskewa ka ringa faddabami ka dinga hannunka mai sanda ka dinga yar manuniya to amma yana daga cikin matsalar mu kuma rashin rike sirri muna da wannan mutum ya zo ce ai jiya an yi kaza an yi kaza kuma sannan yaɗawa. sannan sai aka waye gari abinda ake kira hanyoyin sada zumunta na zaman social media tana taimaka wajen yada ƙarya da yawa ko ba a yi yada ƙarya da yawa bai faru ba a ce ya faru ya kamata mu kiyaye idan facebook da twitter da tiktok da instagram na hotuna the Viber, the House Party, the NBBM, da YYY da Google Plus idan ana amfani da su don alkhairi ne to kuma suna da sharri to kai ka yi amfani da su wajen alkhairi ba da sharri haramtun? ko bera in za ka kama shi yaya za ka ba shi tarko a fili? a shi kuma na bukatar strategy idan lamari ya zo musu na tsoro ko tsaro sai su dinga yadawa Allah ce walau radduhu ila rasul da sun mai da gano bakin zare kan al'amarin zuwa ga manzon Allah wa ila ulil amri minhum haka kuma zuwa ga waɗanda ke da i da A cikin su malamai kenan la'alimahu alladhina sundu da waɗanda suke istinbati menene istinbati wanda suke kalailaitun hukunci da sun san mafita ɗin a eh, abu kaza da yadda lamarin yake kar ku yaɗa ta ku bari shi ne ma'ana la'alimahu lazina istanbul wanda suke istinbabi abinda muke kira a islamic circle analogical deduction za su yi deduction ce eh, a da abinda hukunci shi ne istinbabi kuma istinbabi ba kowa ke da ilimin istinbabi ba arafin ashe akwai al'amarin da za ka mai da shi zuwa ga Allah ne da manzo ba kuma za ka ɗauke shi ka yi aiki da shi misali ana zuwa da ainihin nama da yawa daga waje su yara sun tamin wata hana a lagos suka ce malami ne hukuncin cin abinci a atrid ce da nuna atrid gidajen da ake cin abinci akan kawo kaji a cikin wato roba a killace kai kaka ɗauke ma hankali akwatin ka na da an gane ko sai aka waye gari yake cewa ainihin kajin ake kawowa amma a gyari a kawo su ko daga brazil ko daga argentina kuma daga italy kuma ci mutu to wasu suna cin ne ba su yi tambaya ba to ne hukuncin wannan to sai ka koma zuwa ga malamai na shari'a waɗanda suke da ilimin kamishanci a shari'ance suka ce kace ana karanta a google aka ce da kai ilimi ba google ne laisal ilmu gogoliyan karatu ne gaban malamai sai ka harfar da gumi tukur ina jan hankalin ɗaliban da suke za a yi zanje intanet samu tafsiri sai ka je ka faɗa zuwa ga tafsirin bai hudu ya halakar da kai yace wanda bai bidi malamai ba ba shi aiki mai sawaba tunda bai yi ga katar ba jina man gida ne nace da su kunga duk kajin nan da ake kawowa mun kasa kaji gida uku da duma abinci akwai nama da ake kawowa daga kasashen musulmi zalla ba mu da tsoro har abada daga saudiya daga qatar daga bahrain daga kuwait misali nake ba ko daga egypt me khawfin akwai kuma inda suke daga kasashen kafirai ne zalla kasashen scandinavia norway na'am sweden new zealand denmark misali waɗannan arna ne ƙinni abinsu su ta za ka haɗa kajin da ake kawowa daga garinsu da na saudiya ka yi zalunci ne nan daga ƙasar muhammadu rasulullah can kuma fa ku kawai sai wata ayi ba komai a ci babu komai kila madogaransu hadisi na aisha ya rasulullah wasu mutane sukan kawo mana abinci ba mu sani ba sun kira sunan allah ku ji hujjarsu ko ba ka annabi ce ku kira sunan allah ku ku sammallah kulu wannan hadisi yana da aiki anan sai malamin suka ce a eh, tana nufin mutane ne sabon shiga musulunci ba su ma san yadda ake yankan mutu ko to kaga su ai sun gigi da musulunci waɗannan ba kafirai ne tibiran shi sa kake gani akwai wani kamfani na abinci a saudiya washe albaik jikin kun albaik suna haka kaji sosai na samu labari in aka kawo kaji daga waje gwamnati saudiya ta kafa ƙa'ida ba za ku zo don kun ga misali akwai umra mutane na cika da hajji ku zo ku ci kasuwa ba sai kun bi dokokinmu na yanka a musulunci hajji kasar musulunci da kare mutane addini biyu kenan ku to akwai kuma kasa rabi musulmi rabi kasa idan kana ganin eh an yankan shi ke. shi sa inda za ka je ka sauka a hotel a wani gari a nigeria ne inda garin ba musulmi ba ne zallansu to ba sai ka yi kafa kafa yawa wanda uwa ya taba cewa ya sauka a hotel sai ya tambaye su wannan naman naku wa ya kawo muku sai suka ce nawi kila inda ka ji nawi kila min kenan? ok kashi in ce nawi kuma kafirai ne ba nawi kila ce wallahi in ka ci ka ci kama ya kama ya wallahi har wayo kuma kuma da hankali masu zuwa conferences taro a je a baku dakuna a hotel da safe a zo a ci abinci buffet ibi da kanka ka gani sai ga wani lokaci malam karara sun ce da ke wannan naman aladin suna yi na taɓa ganin ɗan uwa musulmi da ya je da safiya mun je cin abincin sai da shi ina ma'ala da yake bai sani ba shi kasa abin da ka ɗauka ku kasa abin da ka ɗauka ga shi sun ce fok wa an ta musulun aiko cokalin da ya gege shi kar ma ka taɓa shi kuma saboda misalin rashin wayewa shi ya je saboda zafa ɗin kwaɗayi zai je ɗirka alada ciki a uzubillah Allah ka tsare muka kare ina fata an gane ko saboda haka ya'ani shine istinbati ka bincike ina hukunci da sun mai da lamari zuwa ga waɗanda suka sani da sun ilmantar da su a dalil ilimin istimbad wato ta hukunci da fito da inda hukunci ya dosa ga inda ya kamata a kai gare shi ga inda ya kamata kuma ba nan za a kai shi ba Wala la fadlullahi alaikum ba domin falalar Allah a kanku ba ya Allah falalar ka muke ta wa rahmatu ba domin rahamarsa ba Allah rahamarka muke nema lattaba'tu mush shaytana illa qalil Allah ce wallahi da kun bi shaytan illa kaɗan cikinku ba za su ji shi ba Allahumma ja'alna min alqali domin kuwa Allah ya ce shedan ba shi da rabo innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala ba shi da rabo a cikin aikin masu imani rabon shi na tattara waɗanda suke bin shi ne waɗanda suke shirka da shi Allah karka samu shi. inda hali zan so mu je koda ƙarfin shafi ne kamar aya ta gaba faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin hmm. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل في سبيل الله كجي كي غواغواغوا كي جهادي كي ياكي دومين دغ حير الله أصل wannan magana wa akewa صلى الله عليه وسلم amma kowane mumini ya shigo ciki ka yi yaƙi don ɗaga kalmar Allah sannan ka sani latukan lafu illa na saka ba ɗora maka ɗawainiyar kowa ba illa kanka da kanka ya ka gyaro kafin ka sanar gyara wani ko ba ka wancin Allah ce mai o an fusakun sannan mai wa ahalikun nara idda fi nafsika mun fara da kanka daga nan malami suka ce idan mutum ya fara zuwa aikin hajji kafin ya biya ma iyayen shi yayi daidai ko amma al'ada ta ce kai wallahi ba kare kin ba ka fara kai iyayen ka Allah ce fara da kai amma kensa inda hali da wadata duk sai ku biya ma kanku gaba ɗaya ku tafi Allah ka wadata Allah ta'ala ce ba a kallafa maka face nauyin wani in ba kanka ba wa haridul mu'minin ka ainihin zaburar da mummune akan yake ne harin ka zaburar da su in ka so ka ce ka zuga su kan yake asallahu ya yanzunta ga Allah asallahu ya yanzunta kun gane hausar ai kamar yanzu ne gun ubangiji ne ya yanzunta gun ubangiji an ya kufa ba sallabe na kafaru Allah ya tun kuɗi wato tsananin ƙarfi irin na kafirai ko da sun yi ƙoro Allah ya raga-raga ƙasa-ƙasa luwaiwai da su wallahu ashaddu ba'san Allah shine mafi tsananin damka in ya tashi damka din wa ashaddu tankira shine mafi tsanani wajen yin narko da azaba ba azaba ko tankar mutum ba sai mu je ga aya ta gaba man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها hmm. وكان الله على كل شيء مقيتا wannan ita ce aya mai lamba 85 daidai cikin wannan sura ta hudu annisa man yashfa shafa'atan hasana duk wanda ya kai dauki mai kyau shine shafa malamai suka ce duk wanda ya ceto imamu tsabari a tafsiri sai ta abun abin wato da kai wato agaji a kwambar manzan Allah za ka ta jihadi wasu malamai suka ce a'a shi ake nufi number one sannan saƙon da ya bari duk wanda ya kama wannan hanya in ka taimaka ma wannan hanyar to kuma ka taimaka ma annabi in da ka kuma wannan fasara tsawai ta fi kyau a raftun annabin aka taimaka wa da mabiyansa akan turbarsa Allah ka samu da cikin to kuma ya hada da misali kai ma'aikaci kana da hanya ta ka nema ma wani yaro aiki ya buga bai sawa kuma yana da duk abin da ake bukata na cancan kaddara kuma maraya ne sai ka ce to bari ni amfani da damar da Allah ba tare da kakare wata doka ba to shine misali manya shifatna wanda ya ce ce to mai kyau saboda ai ka taimaka ne abu ne hasan a rasul Ka ga mutum mota ta rikice masa a dokan jeji misali kuma ga hali na tsoro ta Allah ce muke ne to ka tsaya ka taimaka ana kiran kuma kiran da shafa'a ce to ko da ce to ya hada da misali ka kai magana gaba inda za a kwaci haƙƙin wani da mai shi ya duk wanda ya ceto ceto mai kyau ma'ana ya yi agaji an gane ta yadda wani abin kirki kaga aka same shi shi ne mai kyau ko yakul lahu nasibun minha yana da wani rabo mai kyau na lada minha daga wannan abin kinki dai ai kun fahimta a dai bangaren kuma wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan shi ma wanda ya ba da ɗauki kan aikin banza hmm? kawo a ubudiya da abokin harkarta sai suka bata sai wani ce to ai alhaji an san ku da tsewa ai bai kamata haka ya kamata ya islahi Allah yana son sulu wani irin sulu to kaga wannan ceto ne mara kyau na buga misali ne kawai to saboda duk wanda yake dauki mummuna abu dan ya dore ya kullahu kitlu kaga can sai ce nasibar mu kitlo alhaki yana da alhaki daga irin ita wannan shafa'a mai muni wa kana Allah ala kulli shay'in muqita suka ce muqita nadira hasiba me ma'anar muqita Allah ya kasance muqitan muqtadiran tafsirin dan abbas har sai suka kafa hujja da baiti na waka cewa wa zai zaghinin kafafftu nafsa anhu wa kuntu ala isa'atihi muqita mugun mutumin nan ina da ikon daukan mataki a kan shi Shi ne muqita amma kamewa na yi na danna zuciya ne wa zai zaghinin kafafftu nafsa anhu wa kuntu ala isa'atihi muqita ay qadira saboda baitoci na shi'ir al-arabi diwani ne babba na fassara qur'ani saboda qur'ani ya sauko ne bilisanin arabi na'am mubin arabtum ka wannan magana ce da take magana akan ka ba da guduma kan shafa'a mai kyau da shafa'a mara kyau za mu samu aya ta ƙarshe? to bismillah aya ta gaba وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها نعم إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الآية ومن دوكاتي a fili Allah ya ce in aka gayar da ku lokacin aka gaishe ku da gaisuwa irin ta musulunci dole sai ka yi kaidi karkaci an gaishe ku da kowace irin gaisuwa sai mu ce a ah, da gaisuwar da shari'a ta san da ita hmm? in ba haka ba akwai masu gaisuwar da faduwa suke sai mutum su da ma ita ake ne akwai sabuwar gaisuwa ta corona sai mai kanawa ko kai duniya duniya mai faɗi tashi ban taɓa ganin wata gaisuwa mai kanawa ba Allah mana musulun gaisuwar da muka sani ita ce mai assalamu in ba ka ba daga cikin gaisuwa akwai excuse me a turancin mutum ingila excuse moi a turancin mutumin faransa ba ruwanmu da wanda excuse moi excuse me la me gaisuwar mu فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة mu ta al'ada ba ta ciki mun taso muna yara a ƙauyuka ta ce gafara ku dai masu gida kun sa amsa Allah ya mana aikin gafara ku shigo da cikin su dan Allah ya sallama ko ka ji an ce afuwar ku dai masu gina ka san afuwa gafara ke al'ada ce mai kyau ai ko ba haka mutu sai dai ba haka musulunci ka ke sa hatta ɗanka ma ka ce da shi assalamu alaikum lama in ka shigo gida ka ce da matarka wancan assalamu alaikum akwai masu sanya wata na'ura sai ka ji an danna ka ce assalamu alaikum wannan ba sallama ba saboda na'ura ce sai sallama ba kai ba saboda inda ta zai mutu sai ka ji ɗin to saboda haka yani ko da wannan na'ura ce sallama to kai dai sai ka furta da bakinka rasun to saboda haka yani in aka gashe ku da gaisuwa ta musulunci to fahayyu kuma ku mayar da gaisuwa bi a min ha da wadda tafi da kyau ne suka ce in an da kai assalamu alaikum Shi ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah ba ka tsara ba shi ya tsaya kan assalam kai ka ba shi ƙari? ka ce mai farama to in yace assalamu alaikum wa rahmatullah kai sai ka ce mai wa rahmatullah wa barakatuh shine ahsana min hakin in bai samu to auru duwa ko kuma da abin da aka ba assalamu alaikum assalamu alaikum to yau sai ka iske mutane a waya ta ringa ce salam salam salam ban gane ba salam zai so ce wai sauri muke ba za mu ce assalamu alaikum a waya idan ma sunanta sms short <coughs> message system wato mu yan waya waya ne look ni na fi so ba ma ni ba ne duk tsarin musulunci aka yi ce kai sallama ce kai kiyama ta ma abu ne ake taƙaita shi lafiya sa sa lfy na gani sa sa ngn tuwa zai gane na gani sa sa ngd zamanin sauri ke muna zana a zamanin millennium zamanin wayewa kenan misali to amma don allah karku kai wannan haka ga sallama sallama ka ce assalamu alaikum bai kamata a shigo da tsarin sallama cikin wannan da fata an gane ko gaisuwa ke ta musulunci to abinda da ke ba mamaki akwai waɗanda ce ka iske a ofis ɗin su musulmi ne su ba a musu sallama wai abinda da suke rubuta a cikin kofa knock before you enter knock in kai sallama sai ɗaure mafi in kai masa kwarjini ba zai iya maka magana ba ke in koyi raina kurwarka sai maka magana magana banza kuwa to me ka wannan wannan ana kiransa wanke kwakwalwa na'am to ba daidai ba ne nokin kwankwasa kofa ba za mu ce laifi ba ne amma ka kwankwasa kofa ka yi sallama hatta ta sa'ani su wato sallimu ana ala sannan kuma kuskure ne kai a yi sallama sallama da kuka yawa barka da zuwa a abu billah yi baka amsa da sallama da mayar da sallama wanne ne fi zama wajibi ƙware kuwa yin sallama shi suka ce bai kai matsayin wajibi ba amma muddin an yi maka a haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ruwayar Musulmi guda biyar ruwayar bukhari hadisin abu rajab duk ciki sun ce mai warar istala su zalla 'yan zamani a ne sun ce hai hai hai hai ba zai samu ba sam ko hello ko a waya kan Allah kai sallam ni ƙaida ta wanda ya kira ya ce hello ba na amsa waya ku sani sai in na fahimci na da uzuri kila ban fi ne mana sai ku musa ma an ka kira ni ya kamata ka yi sallama saboda kan shigo gidana ne waya ta gidana ce haka kai ma gidanka ne ba da wannan turan da waya ba da wannan ya bato mu musuluntar da ita ma arafton saboda ka kuyi gaisuwa wanda fi wannan kyau auruduha ko ku irinta an gane ko inna allaha tabbas allah kana ya kasance ala kulli shay'in hasiba mai kididdiga mai lissafi na kowane abu yana yin rasfan jalla jalaluhu kan ku shi ne shi sabi ke mai lissafi ne mai kididdiga duk aikinmu gaba ɗaya ala اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وارض عنا يا رب العالمين وانصرنا على القوم الظالمين تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين